Bitrus ta fari Sura biyar Ni da nake dattijo ne, ɗan uwanku, ina yi wa dattawan da suke a cikin ku gargaɗi, ni ma mai shaida shan wuyar almasihu, kuma mai samun rabo cikin ɗaukakar da za ta bayyana a ranar zuwansa. Ina rokonku, ku yi kiwon garken Allah da aka danka muku amanarsa. kuna kuma yi musu shugabanci, kada ku ga kamar ana sa ku tilas ne, amma ku yi shi da yadan ranku, yadda Allah yake so, kada ku yi wannan aiki domin samun kuɗi, amma ku yi domin kuna da niyyar yin hidima, kada ku zama masu nuna iko ga mutanen da Allah ya ba ku, amma ku zama gurbi da garken nan zai yi koyi da shi, ta haka A ranar da almasihu wanda shi ne babban makiyayin garken zai bayyana, za ku karɓi hular lada mai ɗaukaka. Haka nan kuma ku samari, ku yi biyayya ga dattawa, dukanku ku yi wa juna hidima cikin saukin kai, gama a rubuce yake cewa, Allah yana gaba da masu girman kai, amma yana yi wa masu saukin kai alheri. Saboda haka, sai ku kaskantar da kanku a karkashin hannu mai iko na Allah domin ya ɗaukaka ku a lokacin da ya ga ya dace, ku ɗanka masa dukan damuwarku, gama shi ne mai lura da ku, ku kame kanku, ku zauna da shiri, Ga shi abokin gabanku Shaiɗan yana yawo yana ruri, kamar zaki mai jin yunwa, yana neman wanda zai cinye, kada ku ba shi dama. ku tsaya da ƙarfi cikin ban gaskiyarku da yake kun sani cewa ’yan uwanku masu bi ko'ina a duniya su ma suna shan wahala haka. Bayan da kun sha wuya na lokaci kaɗan, Allah mai alheri duka, shi wanda ta wurin almasihu ya kira ku zuwa ga ɗaukakarsa ta har abada, shi da kansu zai mai da ku cikakku, zai kafa ku zai kuma karfafa ku, mulki ya tabbata a gare shi har abada abadin, amin. Na rubuta muku wannan ’yar wasika da taimakon Silbanus, wanda a ganina ya isa a ce da shi ɗan uwa mai aminci, nufina ne in karfafa ku, in kuma sanar da ku cewa wannan shi ne alherin mai gaskiya na Allah, ku tsaya da karfi a cikinsa. ita jama'ar masu bin Yesu da take a Babila, wanda ita ma Allah ya zaɓa kamar ku, tana gaishe ku, ɗana Markus shi ma yana gaisuwa, ku gai da juna da sumbar kauna, salama ta kasance a gare ku duka, ku da kuke cikin almasihu, amin.